احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون za a ce wa mala'iku a wannan rana, ku tara mashirkai azzalumai saboda shirkarsu, su da makamantansu a yin shirka, da masu goya musu baya akan ƙaryatawa,